Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Gaskiya kuɗin da gwamnati ke cewa ta kashe bai didi da abubuwan da ake bawa yara a ƙasa ba kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kuɗi su ci kawai suna kwanci an turo musu kuɗi domin abin na farko rashawa ta shiga ciki na biyu almanta hana kuma ta shiga ciki na cewar sai abin da mutum ya ga dama mai yiwuwa ne akwai wasu mutane wanda dan wani abu ake iya ba su kawai mutum ya kawo abin da zai kawo ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na ƙasar, wanda ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo, wanda ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano. A hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori, bayan zagawa domin ganin yadda ake aiwatar da shirin, Comrade Hayya ya yaba shirin tare da shawarta matakan da yake gani ya kamata a ɗauka domin inganta shi. gaskiya magana ciyarwa abu ne mai kyau domin na farko ya ƙara enrollment na biyu wani ma'auni ne da ake iya gane ma irin halin talauci da mutane suke ciki wannan wanda miwa ne saboda wannan dalilin da yawa daga ciki ya sa iyaye da yawa ba sa iya tura 'ya'yansu makarantu saboda yaran miwa ne ba sa sai sun kokarin samun abin da za su ci da safi kafin su zo makaranta wasu ma haka suke zuwa makarantar ba abin da za su ci to rashin haka yin rashin samun abin da za su ci da yawa daga cikin yara musamman ma a bangare na arewacin kasar nan ba sa zuwa makarantu to amma samun wannan za ka ga eh, yawan ɗaliban ya ƙaru don haka abu ne mai kyau sai dai kawai tsarin yana buƙatar kyakkyawar kulawa da a masa tsari mai kyau domin aka yi rashin sa'a zai iya haifar da damar ido da misali tsarin nan kawai wasu ake jefa kuɗaɗe a cikin akawun ɗinsu domin su zo su ciyar ba wani bibiya ɗai kenan sai abinda suka kawo makarantar nan domin ba su da wasu mutane da suke kulawa da cewar shin abinda aka ba su sun kawo sannan na biyu nagartar abincin ya zama wajibi gwamnati ta tabbatar da cewa ta yi wani tsari na samun ƙwararru masana abinci domin damun da su da yawan gaske musamman ma yaran da suka gama makarantar hygiene na school of hygiene wanda suka yi food hygiene akwai bukatar. akalla ba a kasar ba kowace makaranta a samu mai mafi karancin ilimin diploma akan food hygiene in ajiye shi a makaranta wajen kula da wannan abincin domin in ake wasa wataran za a yi abin da ba za a ji daɗinsa ba kamar yaya domin za a iya cin gurbataccen abinci da zai jawo irin da zai jawo wani ta'annaci na miwa ne rasa asarar rayuka kana nufin ba shi da nagarta abincin da ake sawa kenan akwai abincin da yawa da ba shi da nagarta yanzu misali na ga koma wasu daga ciki shi kansa leman nan ba tabbacin ingancinsa da ake ba yara ita kanta wannan madara ba ta tabbacin ingancinsa jibi kwai da ake fasashen kwai za a kawo a ba yaro yanzu wannan kwan a fasashen ki kana ganin sa kwai ne a fashi kuma haka ake raba yara saboda haka akwai buƙatar samun wani masani musamman ma musamman ma yaran nan da suka yi school of hygiene wanda suka yi food hygiene a ɗaɗɗauki su a tura su saboda tsari ne da ya kamata ya ci gaba. Ka gamsu da yadda tsarin ita gwamnati da take raba kuɗaɗen ga waɗanda suke abin nan ko kuma kana ganin nan ma akwai yara. Ha ai tsarin raba kuɗaɗen ne ma yana cike ki da almundana. Kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kuɗi su ci kawai suna kwanci. An turo musu kuɗi. Domin abin na farko rashawa ta shiga ciki na biyu hana kuma ta shiga cikin ya cewar sai abinda mutum ya ga dama mai yiwuwa ne akwai wasu mutane wanda dan wani abu ake iya ba su kawai mutum ya kawo abin da zai kawo so ba wani jami'i ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan wanda ya zama wajibi a yi haka na farko ko dai a kwamiti kowace makaranta ya zama na kwamitin na akwai iyayen yara a ciki akwai malaman makaranta a ciki akwai ma ɗalibin a ciki ya zama da daban akwai prefect guda da za a ajiye shi kowace makaranta domin kula da ya kirga abincin da ake kawowa kuma a samar da wani fom wanda za a rinka cikewa kullum in mutum ya kawo kuma fom din nan bai kamata a ce mutum ɗaya ne ke da shi ba kowa yana cike nasa akalla jami'ai guda uku ko hudu ko biyar wanda kowa zai cike nasa ya tabbatar da cewa kwai ɗari aka kawo to shi kenan ɗari aka kawo yau a cikin ɗarin nan wanne ne mai kyau ɗarin nan da aka kawo duk masu kyau ne ko kuma ɗarin nan da aka ce a kawo ba kawo haka ba shinkafa da aka ce a kawo shin aka ce a kawo jollof din aka yi mai ya isa ɗanɗanon ta yi gishiri bai yawa ba ba wani abu da zai haifar da wani abu a ciki ya zama da wannan famafamin an cike su kullum kafin a tabbatar da cewa an karɓi kowane abinci. wai idan ya zama cewa tsarin nan ya tafi a yadda yake eh, musamman yanzu da kana nuna kamar akwai lam'a akwai tasgaro a bargarori da yawa ya kake kallon makomarsa ni abin da ni nake kallo akwai tsoro a ciki ni abin da nake gani gaskiya akwai abin tsoro zai iya zama wani abu dai an yi shi domin da wata kyakkyawan niyya amma za a juya shi haifar da wata fitina domin za a iya samun contamination a cikin abincin sannan kuma eh, za a iya samun abincin a samu gurbataccen abinci a bayara ya haifar da wata annoba wadda zai iya haifar da asarar rayuka zuwa gaba muddin ba a sa kulawa sosan gaske akan haka abincin nan ba domin sai ka zaga za ka da ake ba da abincin nan sannan hatta mazubin abincin a cikin leda fa ake bayar hatta shinkafa a cikin leda ake bayara kuma wani lokacin za ka ga shinkafa maimakon an yi don a jollof rice misali da shinkafa da dafa duka amma sai mutum ya je ya dafa fara shinkafa ya sa mai ya sa yaji to duk irin waɗannan abubuwan sannan kuma a zuba yara a leda hatta mazubin ba daidai bane a ba yaro manufar ita ce a inganta ilimi kowa ya samu dama ya je makaranta kana ganin da haka za a cimma wancan buri misali zai inganta zuwan yara makaranta amma kamar yadda nake gaya amma na ilimi mai nagarta fa wani ba dole bare domin eh, ilimi mai nagarta ba zai samu ba sai an samu mutane masu nagartacciyar lafiya lafiya wani abu ne muhimmi so abincin nan sai an tabbatar da lafiyarsa kafin a bayar ba wai ma misali ya samu gurɓacewa ba a shi kansa abinci mara lafiya yana shafar girma da kuma basira ta yaro watan abin da ake nufi shi yaro dama yana cin abinci babba ne yake don ya rayu kawai mm. to amma shi yaro yana cin abinci ne for growth and development watan ya girman jikinsa da kuma girman fahimtarsa ta kwakwalwa mm. to kuma dole sai an samu ingantaccen abinci yana da nasaba da samun ingantaccen abinci mm. saboda haka ba inganta muddin aka inganta abincin hakika fasaha da kwazon yaran zai inganta ba wai zuwan ba kawai ci barkatai wai kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe misali da kuma adadin mutanen da aka ce an samu an misali sun yi maganar wajen biliyoyin kuɗi sun kashe misali ya zuwa yanzu kana ganin sun yi daidai da uh, sakamakon da aka samu yanzu in ka ɗauki wannan matsalolin da kake ambata ya daidai ba gaskiya saboda ita gwamnati ita kaɗai ta faɗa abinta waɗanda suke bibiyar abin ya kamata su faɗa cewar shin gaskiya ne abubuwan da ake wannan kuɗin da ake lissafa da kuma irin wannan abincin in ka kula sai ka ga ba daidai ba ne ya kamata da irin kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe ya zama na abincin an inganta shi fiye da haka muddin kuɗin nan da ake kashewa su ne waɗanda shi ne irin shi ne yake samar da irin wannan abincin to gaskiya kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe bai daidai da abubuwan da ake bawa yara a ƙasa ba. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Kafin mu rufe wannan babi, za mu ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan yadda suke gani za a inganta wannan shirin ya zama abin koyi ga jihohin da za su bi sahun waɗanda suke aiwatar da shi a halin yanzu. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.